Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 16. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashoshi kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani. Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da Niya. Kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu are Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku yau Juma'a 30 ga watan Oktoba na shekarar 2015. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Aliyu Mustapha Sokoto a ba mu kanun labarai. To malaladin akwai rahoton da ke cewa an kashe mutane sun kai kama arba'in a ƙasar syria a wani roka da aka jefa a wata unguwa da ke hannun 'yan tawaye. wani sabon zaman ɗaɗɗar ya ɓarke tsakanin amurka da iran bayan da iran ɗin ta cafke wani mutum da yake ɗan ƙasashen biyu ne sannan china ta sha kaye a gaban kotun duniya a karar da ta shigar kan philippines dokanun labaran kenan zamu za mu faro daga abuja inda 'yan gudun hijira ke cewa wai an manta da su amma jami'an ba da agajin gaggawa suka ce ba haka ba ne muna iya kokari mu ga mun gaɗaɗa musu muna kula da su ita ko hukumar kwastam wasu manyan jami'anta ne suka yi murabus ko me ya yi zafi yana cikin gyare-gyare da ake yi a custom don neman samu a inganta hukumar custom. kana muna ɗauke da shirin musulunci tushen rayuwa na usman ahmed kabar amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya yawa barkanku da wuni a lalace ana kiyasin cewa mutane kama 40 ne suka rasa rayukansu lokacin da sojojin gwamnatin kasar siriya suka harba wani wato roka a cikin wata unguwa da ke karkashin rikon 'yan tawaye wanda gwamnatin kasar ke adawa da su a can kusa da babban birnin kasar na damascus har kuma cewa kungiyar kare hakkin bil'adama ta observatory da ke london wacce ta yan adawa siriya ce akalla mutane 100 suka raunata a lokacin da aka kai shi wannan farmakin akan ita wannan unguwa ta duma da ke arewa maso gabacin damascus din har zuwa yanzu ita gwamnatin syria din bata ce komai game da wannan farmakin ba wanda observatory ta ce ana ci gaba da kai shi daman dai an sha gwazawa tsakanin sojojin gwamnati da mayakan 'yan tawaye a can duma din ɗaya daga cikin wuraren da ke hannun 'yan tawaye kuma sau da yawa mutanen da akan kashe ko a raunata a hare-haren da akan kai a duma din sukan kasance masu yawa domin ko a cikin harin da aka kai makamancin wannan a watan agusta da ya wuce mutane akalla 112 suka mutu wannan ta zoma ta siriya da baki ɗayanta da aka faro tun shekarar 2011 zuwa yanzu ta jinyo asarar mutane wato rayukan mutane da aka kashe wanda aka kiyasta sun kai dubu mai da hamsin hukumomin kasar iran sun cafke wani mutum wanda dan kasashe biyu ne iran da amurka a lokacin da ya kai ziyara ga danginsa da ke birnin tehran kamar yadda nan da makonni biyu da suka wuce wanda aka cafke siyamak namazi shugaban wani kamfanin harkar man fetur ne da ke dubai kuma a cewar jaridar wall street journal rundunar sojan nan ne ta musamman ta iran da ake kira revolutionary guard ne suka kama shi wannan rundunar da tana karkashin shugaban addini na iran ne ayatollah ali kameni ba gwamnatin iran ba kana kama namazi ya faru ne kwanaki kalilan bayan da yarjejeniyar da manyan kasashen duniya suka kulla da iran kan batun makamashi na nukiliya ya soma aiki daga ranar 18 ga wannan watan na oktoba To jama'a muna baku labaran nan daga sashen wasu murar Amurka a Washington DC. china ta sha kaye a gaban kotun duniya da ke hague da ta yanke hukuncin da ya boyo kasar philippines gaskiya wasu ita china din a kare da ita philippines ta shiga tana kalubalanta china game da wasu yankuna da tsibirai da ke cikin tekun sin ta kudu rigimar ana yin ta ne akan kowace kotu ce ya kamata mata saurari ita wannan kara china ta ce akan cewa maganar akan batun yancin kasa ne batun da china ta ce kotun ta duniya ba ta da hurumin ta saurare shi abin da yasa kuma a yau ma wani jami'in gwamnatin ta sin ya ce ba sa da niyyar su bayyana a gaban wannan kotu kuma ko ta yanke hukunci ba za su yi aiki da shi ba to shine yau kotun ta yanke hukuncin cewa lalle tana iya sauraron wannan kara kuma abin da ya yi ita philippines daɗi amma ya ɓata ran hukumomin ƙasar ta china gwamnatin philippines ta yi marhabin da hukuncin wanda ta ce zai sa a iya kaiwa ga warware ita matsalar matsalar da shi ne cewa china tana ikirarin cewa daukacin duk yankunan da wannan tekun ta mamaye nata ne to amma su ma kasashen philippines da brunei da malaysia da taiwan da vietnam su ma suna cewa wasu yankunan tekun mallakarsa ne an sako ɗan ƙasar ingila nan na ƙarshe da ke tsare a gidan kurkukun nan na amurka da ke kan tsibirin guantanamo a ƙasar cuba a yau juma'a ne sakataren harkokin wajen birtaniya ɗin philip hammond ya tabbatar da cewa an sako shakir amar wanda asalinsa ɗan ƙasar saudiya ne kuma a yau ɗin ne ake sa ran zai isa ingila ɗin tun shekarar 2002 ne aka tsare shi yake tsare a hannun amurka a wannan gidan kaso na ba tare da an tuhume shi da wani laifi ba kama kuma ba a gabatar da shi gaban kotu ba an so matsare shi ne dai a kasar afghanistan a shekarar 2011 bayan da aka zarge shi da cewa ya jagorancin wata kungiyar mayakar taliban kuma har ya taba saduwa da maudugun alkaida osama bin laden to amma amar ya musunta zargin da ya ce afghanistan da iyalansa da danganta aikinsa da aikin da ba da jin kai ba to a ƙashe ma'aikatan tsaro na bani isra'ila sun bindige wani bafalasi ne har lahira bayan da ya kai hari da wuka akan wasu ɗaliban yahuda su biyu a birnin kudus a yau dinnan an dai warwatsa ɗimbin 'yan sanda suka zagaye wannan yanki ɗin bayan shi farmakin da aka kai a can gabacin birnin na kudus kuma tun ma kafin hakan ta faru an harba wasu falisina biyu da su ma suka kai makamancin wannan harin da wukake kan 'yan sandan da aka ajiye bakin aiki suna wato aiki a wani shinge da aka girka a can kusa da birnin hebron a yammacin kogin jordan wani jami'in 'yan sandan isra'ila ya ce an kashe ɗaya daga cikin maharan a raunin da ta biyan labaran duniya ke kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar najeriya abuja inda 'yan gudun hijira suka ce an manta da su amma jami'an ba da agajin gaggawa suka ce ba haka ba ne ga hassan mai na kaina da ƙarin bayani na tattauna da wasu 'yan gudun hijira daga shiyar arewa maso gabashin najeriya da halin yanzu ke samun mafaka a nan abuja sunana pastor hagai filiman gudun hijira ne saboda yanayin da muka samu kamwa a wurare mu shi sa mun zauna nana patrick lazarus daga jihar borno boko haram sun shiga mana ta gari sun dinga kakashe mana rayuka da gaskiya da asarar dukiyoyi to ku ya kai kuka tafi nan muna fita da dare daidai karfe biyu da mun fita sai mun bi wani jeji jeji jeji kawai har an zuwa an tare mu a kanya ma Allah ne kawai ya tare mu kawai suna zuba wuta a cikin mu kawai sai mun kama hanya zuwa Cameroon har mata na ma hanya ta A nan Abuja akwai sansanonin 'yan gudun hijira a Kuje, Apo, Area 1, Wasa, Daidai da ma sauran wurare. Amma duk sansanonin nan ba ɗaya da gwamnati ce ta kafa shi. Su 'yan gudun hijira ne suka kakkafa da kanin su. Bisa koken da suke cewar mahukunta sun yi watsi da su. Daraktan hukumar agajin gaggawa na birnin tarayya Abbas Idris ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne. Muna iya kokari mu ga mun gaɗaɗa musu muna kula da su kuma muna jawo sauran ƙungiyoyi masu zaman kansu da sauran hukumomi suna zuwa suna ba da nasu gudunmawa duk waɗannan abubuwa mun kaka ga ko ashe ma kula da su. A ƙauyen wasa inda wasu 'yan gudun hijiran ke samun mafaka na lura da wasu mata da ke da juna biyu da kuma alamu ke nuna cewar ba samun kulawa irin na jami'an kiwon lafiya kasancewar basu aminta na tattauna da su ba yasa na garzaya karamin asibitin da ke ƙauyen burum mai makwabtaka da wasa da kuma ke biyan bukatun kiwon lafiya na ƙauyukan guda biyu gloria kalo ita ce malamar asibitin da na a bakin aiki a wurin immunization rigakafi kamar ba sa sacin da mun yi kamar mun fara musu ne shine an yi musu menene babban matsalan su a wurin zazzabi kamar malaria kuma ana kokarin zuwa outreach a wurin especially su borno people din na can eh. wasa ba sa zuwa clinic sai an biyo su kafi su zo to da muna nan masala din kenan suna so a bi su amma kuna bin su din eh an bi su las. asmon da ya wuce an bi su malamar asibiti gloria kalo the national anthem su yaran ƙanana da ke karatun firamare kenan a sansanin 'yan gudun hijira da ke wasa ke rera taken Najeriya. Na lura da yaran cikin cunkoso inda suke ɗaukar darasi a wani ginin da ba a kammala shi ba. Me sunan headmaster? Nathan Daniel. Ya kake fahimtar karatun nasu? Karatun nasu dai ya kamata dai za mu koya musu haɗin abubuwa wanda ya kamata mu koya musu amma dai da wuya. su ma suke ɗaukar nauyin karatun su? Gwamnati ne ko kuma? Ba gwamnati ne suna ɗaukar nauyin karatun su ba fa. Mu ne mutanen gida. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunji To Allah kyauta a can jihar Kano ko an rufe wata makaranta ce da aka samu ana lalata yara maza ta hanyar lalata da su. Na tattauna da wakilin sashen Hausa da ke birnin Kano din Mahmud Ibrahim Kwari kan wannan batu. Yawa um, tun wato jiya ko shekaran jiya wayo garin jiya aka tashi da wasu bayanai da ke cewa an sami rahotanni wasu ɓata gari suna shiga cikin makarantar nan. ko a cikin makarantar ne kuma ana lalata yara makaranta ce sakandare kuma ta bodin ce wato ta kwana ce kuma makaranta ce mai zaman kanta wajen shekara ashirin da ɗoriya tana aiki a nan kano makarantar nan kuma a wani abu mamaki tana ɗaya daga cikin makarantun da ake tinkaho da su a kano wajen batun tarbiyya da ilimin zamani da na addini to kwatsam sai wannan bayanai suka fito ah, to wannan abu ya samo tushe ne daga lokacin da ya ɗaya daga cikin yaran ya yi wa babansa waya cewa ga abin da shi ne da ya haska masa cewa ga yanayin da suke samun kansu da sauransu. Wani ne yanayi? Wato wai kamar da daddare ne haka. Idan dare ya yi ana zuwa a kwaɓe musu suturinsu wato kayayyakin da suke jikinsu bushe musu baki da wannan kayayyakin ta yadda ba za su yi ihu ba a ji kuma a nemi lalata su da irin wannan to bincike baba ba da su iyayen wasu daga cikin iyayen da na yi magana da su suka ce an fi wa yaran da aka kai su suna kamar sabbi kusan duk yaran da aka kai shi yana sabo a makarantar abin da kusan ake masa kenan su ake musu wannan abin su ne ne ke musu wannan abin daga waje ake shigowa ko ko nan tsakanin su ne dalibai. abin da yanzu ake cikin bincike kenan sai dai kuma a sakamakon bincike ne zai tabbatar da su suwaye masu zuwa din misali wasu na zargin kamar ɗalibai ne a cikin su wasu kuma suna ganin kamar haurowa ake ake shiga makarantar to amma dai abin da ya tabbata shine kamar mahukuntan makarantar sun na da labarin waɗannan al'amura da suke faruwa don haka dai eh, amma duk da wannan dai eh, bincike ne kawai zai tabbatar da cewa shigowa ake yi a cikin ɗaliban ne su eh, hukumar makaranta suna sana suke suka bari ko kuma a ba su sani bane da sauransu yanzu dai bincike ne dama 'yan sanda su sun fara nasu tun kamar shekaran jiya ko a wayewa garin jiya ita kuma da yammacin nan gwamnatin jihar kano ta kafa wani kwamiti bayan ta ba da sanarwa cewa a lalle go a rufe wannan makaranta ma baki daya a kwashe ɗalibanta ta kafa kwamitin bincike a ƙarƙashin kulawar Profesa Abubakar Mustapha tsohon shugaban jami'ar Maiduguri. Ita ko hukumar kwastam na Najeriya wasu manyan jami'anta ne suka yi murabus ciki har da waɗanda suka fi girman mukami su biyar. Gade Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. manyan jami'an kwastam su talatin da hudu ne suka sauka daga aiki domin ba da damar ga ci gaba da sauye-sauye da gyare-gyaren da hukumar take yi domin inganta ayyukanta biyar dai daga cikin mayan mataimakan shugaban hukumar kwastam din ne suka aji aiki a raɗin kansu yayin da sauran kuma ƙa'ida ce ta hau kansu na cewar duk wanda ya rage wa ƙasa da shekara ɗaya wajibi ne ya sauka aiki nan take domin ba da damar hukumar ta ci gaba da aiwatar da manufofin sauye-sauye da gyare-gyare da aka tsara yi domin inganta aikin. gare dai ƙarin bayanin da kakakin hukumar kwastan ta najeriya mr joseph atta yake min a tattauna da ne da shi a abuja to a takace da dukkan su game da wannan abu ya shafa yawan su talatin da hudu a cikin talatin da hudu nan muna da matamakin shi shugaban kwastam wato kenan deputy comptroller general guda biyar su wayannan dai su suka rubuto da kansu suka sanar ma hukuma akan niyyarsu su ritaya kuma retirement kuma ya shafe assistant comptroller general guda uku sai kuma kontrololi kuma guda ashirin da shida duk wannan yana cikin gyare-gyare da ake yi a custom don neman samu a inganta hukumar custom. To amma baka ganin cewa wannan umarnin da aka bayar na cewa duk wanda shekara ɗaya ya rage masa zuwa ƙasa kamar an tilasta shi ne ya aji aiki ba don a raɗin kansa ko don yana son ya aji aikin ba ne ya ajiye? To ka san aikin custom in har Allah ya baka dama har ka kai a matsayin kamtola zuwa sama. To kai kana gani godiya ga Allah ka kai matsayi da komai na iya faruwa to ka kuma san ba yadda za a iya a samu gyare-gyare in ba ya motsi ba to motsi da gyare-gyare da ake yi a gidan kastam ta kawo kenan don dai a samu a inganta hukumar kastam ta ba Najeriya abin da suke so. To amma baka ganin kuma kamar sauke yawan mutane har talatin da hudu a lokaci ɗaya zai rage kamar yawan kwararru da masu taimakawa gurin ayyukan hukuma ɗaya A'a, ah, to kasan custom tana da mutane kusa da dubu ashirin. Ka san in ka cire talatin da hudu a cikin yawan mutane da su kusa dubu ashirin ka san da idan Allah wannan ba zai kawo wani cikas ga aikin custom ba. Kuma kana ganin wannan ba zai sanya tsoro a zukatan ku kananan ma'aikata da masu tasowa ba cewar ko kayan nisa kana iya kafin ka dire aikinka a ce ka sauka? to ka san irin wannan ba kullum ake yin ta ba sai da dalilin yi kuma in an gani yin hakan za ta inganta ma'aikatan kafin gwamnati. To yanzu me ake fatar zai faru da yake an sauke wa'annan mutane sama da talatin da hudu ta fuskar ingantawa da karfafa aiki na hukumar kwastan da kuma taimakawa kuɗaɗen shiga su karu a Najeriya. Kamar yadda na gaya maka gyare-gyare ake yi kuma duk gyara da ake yi niyansa da fatan gyaran shine dai a samu a samu karuwan kudi ga asusun gwamnati kuma a samu a kawo wasu wanda matasa wanda za su kara hima ga aiki kuma muna gani da idan Allah karshen wannan gyare-gyare zai zo ma abu ne mai kyau ga kasar Najeriya. Kakakin hukumar kwastan kenan Mr. Joseph Atta yake tattauna da ni a Abuja dangane da saukar da waɗansu mayan jami'an hukumar kwastan ta Najeriya suka yi a Abuja. Umar Faruk Musa, Amurka, a Abuja, Najeriya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC kuma yanzu muna agogo ce karfe 11 da minti 18. Ga shirinmu na gaba. Allahu ya rahamanu ya ji jilalu wal ikirami Allah shi ka Musulunci tushen rayuwa. Kazar da ba ta da nono. mai sauraro barkan mu da sake haduwa a wani sabon shirin na musulunci tushen rayuwa idan ba a manta ba a makonnin da suka gabata mun ta kawo magana akan aikin haji wanda muka dinga ɗauko abubuwan da malamai suka faɗa game da ra'ayoyi na addini akan jifan shaidan da makamantansu nasiru adamu el hikaya wakilin muryar amurka wanda ya samu zuwa ƙasa mai tsarkin ya ta aiko mana da abubuwa iri-iri wanda suka haɗa da hira da malamai a cikin tsarabar da ya dinga haɗa mana ga abu na ƙarshe da ya aiko mana ya sami wani shehin malami da ake kira Malam Yusuf Abubakar Suru. wanda shine shugaban kwamitin da'awa na aikin haji na bana a jihar kebbi wanda ya wa nasurin bayani game da yadda suka yi ta jan hankali da kuma yin wa'azi tare da faɗakar da alhazan bana wanda ya haɗa da ita kanta ibadar ta aikin haji da kuma yadda ake yinta da abin da ya kamata su yi malam bismillah shi aikin haji koyaushe yana buƙatar dama malamai ah, da suke faɗakar da alhazai ah, shin kamar a bana ah, wani waje ko kuma ce wani maudu'i kuka fi ɗauka ne wajen yi wa alhazai wa to gaskiya da'awar da malamai suka yi a bana tana da bambanci da sauran shekarun da suka gabata saboda bana banda karantarwa akan aikin hajjin shi kan shi da abubuwan da mahajjaci ke bukata don hajjin shi ya zama karɓaɓɓe wurin Allah kuma mun ba da ƙarfi wurin jawo hankalin alhazai wurin kyawawan ɗabi'u yadda za su tafi zozo zozo da sauran alhazai na duniya saboda mun lura daga cikin wuraren da ake samun matsaloli sai ka iske alhaji kam ya yi aiki mai kyau amma rashin kyakkyawan mu'amala tsakanin da sauran alhazai yan uwan shi sai ya zama ya bata mishi aikin hajji wani zaka iske shi da saurin hushi wani zaka iske shi da rashin haƙuri wanda kuma bayan da za a yi mutum ya samu hajji mabrur in bai da hakuri domin aikin ibada hajjin gaba ɗaya ya tattaru akan hakuri to gaskiya kwamitin da'awa na bana mun ba da muhimmanci wurin abin da ya shahi mu'amala kyawawan ɗabi'u yaya alhaji zai zauna da sauran 'yan uwansa yaya alhaji zai zauna da shugabanninsa na aikin hajji don lokaci wurin rashin kyakkyawan mu'amala da shugabannin aikin hajji sai zama ya ɓata ma mafi yawan alhazai aikin hajjinsu su to alhamdulillahi gaskiya bana mun ɗauki matakai akan wannan kusan duk sadda muka yi wa'azi bayan mun karantar da aikin hajjin shi kansa kuma muna karantar da mu'amala ya alhaji ya kamata ya mu'amala ya zan mai da'a mai biyayya domin wannan duka yana karkashin karantarwa addinin musulunci don addinin musulunci addini ne wanda komi ya kunsa so gaskiya kusan kowane gehe a wa'azin aikin hajjin mu na bana mun taɓa kuma wannan ina da kyakkyawan zato cewa shi ya taimaka wurin bamu wannan nasarar da muka samu saboda an samu alhazanmu masu tsafta an same su masu biyayya an same su masu da'a an same su masu kiyaye dokokin ita saudiya kanta domin yana cikin abin da muke ba da karfi ga wa'azinmu banda ka haki doka Allah sai ka haki doka domin aikin haji dokoki biyu ake tafiya da su akwai dokokin Allah wanda ya kunshi ibadar akwai dokokin ita kanta kasar da ka zo aikin hajjin tana da nata dokoki to in baka hake dokokinsu ba kaga duka ba za a yi daidai ba don haka sai ka hake duka a hake na Allah kuma a hake na kasar dokokin ita kasar Saudiya da kuma dokokin ita kasar mu Najeriya kuma ni babban darasi da malamai bana suka fara zantawa a kai na cewa yawanci aladen najeriya ana zaunar da su ne a muzdalifa eh. ba wai a yankin mu na ba har aka yi to in haka ne za a ma daina zama a wajen ah, shin a ah, tsari irin na aikin haji akwai laruri na cewa za a iya zama a wajen kuma mutum ya zauna tun da bayar da iya hajjinsa zai iya zama karɓaɓɓe. to abinda dai yake rubuce a littattafai na shari'a shi zaman mina wajibi ne cikin wajiban aikin hajji amma maganar za a zauna ko ba za a zauna ba wannan ba zan iya yanke hukunci a kansa ba don matsala ce ta hukuma da hukuma wannan ya danganta da abin da su hukumomin mu na najeriya tunda muna da shugabanni kuma da su ake tattaunawa da hukumomin saudiya wannan ya danganta da abin da suka tattauna wanda natijar da masalahar da aka samu tunda ba a kai ƙarshen tattaunawa ba ya ina za a aji 'yan najeriya a gaba me za a yi a gaba wannan sai mu jira tattaunawar yadda za a tattauna shi zai bada sakamakon abin da zai kasance to wannan shi yasa sai mu ga abin da ya kamata shine mu ƙara tashi tsaye domin a ci gaba da kiran mutane su fahimci haka a ci gaba da jawo su sannan su sani zaman makka ba kamar zaman najeriya ba ne makka tana da haƙƙi wanda duk wanda ya zauna makka sai ya kiyaye wa'annan haƙoƙi wanda idan bai kiyaye su ba to ƙarshe kahin ya barta sai yawa kan shi banna to wannan shine makasudin da muka ga don ko an gama aikin hajji zama bai cin muna ba lallai dole mu tashi tsaye a ci gaba da faɗakar da alhazanmu da ma mazauna nan waɗanda an tare da alhazanmu domin akwai gidaje akwai alhazan wasu jihohi waɗanda suna tare da eh, wasu eh, mazauna nan wanda kuma suna cuɗanya da su to in ba a yi ƙoƙari an ka tabbatar da su an ka tsaye da su akan karantar addini ba to kahin su bannan wasun da yawa sun yi hasara aikin hajjin su to wannan ya sa gaskiya alhamdulillahi muka ɗau wannan mataki to hirar nasiru adamu el hikaya kenan da yusuf abubakar suru shugaban kwamitin da awa na aikin hajjin bana na jihar kebbi wanda ya magana akan yadda aka koyar da alhazai akan aikin hajjin bana da wannan ne muka ka karshen shirin musulunci tushen rayuwa na wannan mako sai kuma wani satin in allah ya kai mu za mu sake wayoyowa a madadin wakilinmu nasiru adamu el hikaya da kuma malam yusuf abubakar suru sai kuma wanda ya haɗa mana sauti kamar yadda aka ji shi shubahiro dodone sai kuma ni usman kabara da na gabatar nake cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bisalam kazar da ba ta da nono allah shi ka fi da tun domin shaida ba ka da laifin komai To yanzu kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko mana. Bari mu fara da sakon Ukasha ko ko jihar Kebbin Najeriya wanda ya ce haba ko raki ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi. Da haka ya kamata ka je kotun da'ar ma'aikata ka wanke kanka mana in ka san baka da laifi. To shugabannin Afirka ya kamata ku yi mulki da adalci ga al'ummar ku in kuma kun ki to PDP Najeriya ta ishe ku ishara. gani yadda ta sha kayi a hannun al'ummar najeriya sako daga safara safara'u hakili zamani almajira malumfashi sai kuma sakon ali ibrahim sharif wanda ce taron da shugabannin afirka ke yi a kasar india allah ya sa ya yi tasiri wajen haɓaka tattalin arziki a nahiyar mu. duba da yadda talauci rashin aikin yi da ma tarin matsaloli suka yi wa nahiyar mu katutu muna jajantawa 'yan uwa da iyalan marigayi dan takarar gwamnan jihar plateau ƙarƙashin jam'iyyar pdp Allah ya baiwa iyalansa haƙuri na wannan rashi sako daga Muhammad mai kamiya Oje Kwatas Gombe. Assalamu alaikum VOA Hausa. Ina kira ga gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari. Ya kamata ya mai da ma'aikatan ƙananan hukumomi waɗanda gwamnatin da ta shuɗe ta kora aiki kamar da ya alƙawali a lokacin yaƙin neman zaɓensa. Sako daga zangon daura. Shi kuma ya Yahuza Sahabi ɗan da kamba cewa Allah ya sa zaman da kasashe goma sha biyar za su yi akan rikicin ƙasar Siriya ya zama sanadiyar kawo ƙarshen rikicin ƙasar baki ɗaya. Muna taya a Ameci murna zama sabon ministan tarayya Abuja, Najeriya. Allah ya taya shi riko ya yi masa jagora akan ayyukan da ya sa gabansa amin. Sako daga Usaina matar Alhaji Umar Foreba Gashuwa. da ƙarshe sai saƙon ciro mai turare Dunjiya jihar da magaran nijar shugaban majalisar in kai adalci mafaɗi na garin Dunjiya. wanda ya ce salamu alaikum muryar amurka a gaskiya salon jagorancin shugaban najeriya muhammadu buhari yana burge ni fatanmu dai allah ya sa zaben shekara ta 2016 mu samu shugaba irinsa a mu nijar amin to ma da kafin mu karkare ga labarai amma wannan karan a takaice a lalace ana kiyasin cewa mutane kamar arba'in ne suka mutu a lokacin da sojojin gwamnatin kasar sham wato siriya suka harba wani roka a wata unguwa da ke karkashin rikon 'yan tawayen da ke fama da adawa da gwamnatin kasar kuma abin ya faru ne a kusa da birnin wato babban birnin kasar na damascus a cewar kungiyar haikar hakim bil'adama ta observatory ta yan asiri syria akalla mutane 100 kuma suka raunana lokacin da aka yi wannan harin akan wannan uguwa da ake kira duma wacce dama an saba kai harar a cikinta kuma akan kashe mutane da yawa hukumomin ƙasar iran kuma sun cafke wani mutum wanda aka ce ainihin ɗan ƙasashe biyu ne ita iran ɗin da kuma amurka lokacin da ya je ya kai ziyara ga danginsa da ke can birnin tehran na iran kamar makonni biyu da suka wuce wanda aka kamun siyamak namazi shugaban wani kamfanin harkar man fetur ne da ke dubai kuma a cewa jaridar wall street journal rundunar sojan nan ta musamman ta iran da ake kira revolutionary guard su ne suka cafke shi rundunar dai ba karkashin gwamnati take ba tana karkashin shugaban addinin iran ne ayatollah ali khamenei sannan mun ga muku cewa china ta sha kunya da kuma kaye a gaban kotun duniya da ke hague wacce ta yanke hukuncin cewa ita kotun tana da wato hurumi na ta sari karar da kasar philippines ta shigar a kan china din tana kalubalanta ta a akan mallaka wasu tsibirai da ke cikin tekun sin an sako ɗan ƙasar ingila na ƙarshe wanda ke tsare a gidan kurkukun amurka da ke tsibirin guantanamo bay a kasar cuba ya juma'a ne sakataren harkokin wajen birtaniya philip hammond ya tabbatar da cewa ba shakka an sako shakir amar wanda asalinsa na kasar saudiya ne to madalla da ta takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa sai an jima mu sake dawo muku da wani sabon shirin amma kafin mu tattara ya namu ya namu bari mu mika gaisuwar ta'aziyya ga yan uwa da abokan arzikin marigayi dr umar sulgar tsohon kwamishinan yan sanda wanda ya rasu jiya allah ya ji kansa ya kara hankurin wannan rashin a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi aliyu mustapha sokoto da ya taimaka min wajen gabatar da shirin da julie gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu al santos ni lada ibrahim ke cewa a ci gaba da sauran sashen hausa na murya amurka domin jin halima da tawagarta da za su gabatar da shirin yau da gobe.